الأول أشير بعلامة دي دي أمام, أمام, أمام العبارة الصحيحة وعلامة آآ ba daidai ba ne ba, amma mal’ibarar kafa fi ba ya To wannan ga karatun ga ansa sai a karanta, shi kenan. tunda na san da za a ce a bi a tabbaya tsakani da Allah wa ya karanta ya ba da amsa a ciki Ya wala a samu da ko ka karanta Zan ko ka karanta ka gani to ka je ka karanta ka duba ka ba da amsa Thank hmm. you.